Sarakuna ta ɗaya Sura tara Ubangiji ya bayyana ga Salomon. Sa'ad da Salomon ya gama ginin haikalin Ubangiji da kuma fadan sarki, ya kuma yi dukan abin da yake so ya yi, sai Ubangiji ya bayyana gare shi sau na biyu, kamar yadda ya bayyana masa a Gibeon, Ubangiji ya ce masa, Na ji addu'arka da kuma roƙon da ka yi a gabana, na tsarkake wannan haikali wadda ka gina ta wurinsa sunana zai kasance a can har abada, idanuna da zuciyata kullum za su kasance a can, kai kuwa in kai tafiya a gabana da mutunci a zuci da kuma gaskiya, kamar yadda Dauda mahaifinka ya yi, kai dukkan abin da na umarta, ka kuma yi biyayya da ƙa'idodina da kuma dokokina, zan kafa kujerar sarautarka a bisa Isra'ila har abada, kamar yadda na alkawarta wa dauda mahaifinka, sa'ad da na ce. ba za ka taɓa rasa wani a kan kujerar sarautar Isra'ila ba, amma in kai ko ’ya'yanka maza suka juye daga gare ni, ba ku kuma kiyaye umarnai da ƙa'idodin da na ba ku ba, kuka yi gaba kuka bauta wa waɗansu alloli, kuka kuma yi musu sujada, sai in yanke mutanen Isra'ila daga ƙasar da na ba su, in kuma ƙi wannan haikalin da na tsarkake domin sunana, Isra'ila kuwa za tă zama abin gori da abin dariya a cikin dukan mutane, wannan haikali zai zama tarin juji, duk wanda ya wuce ta hanyar nan kuwa zai ji tausayi, ya kuma yi tsaki yana cewa, Me ya sa Ubangiji ya yi haka ga wannan ƙasa da kuma wannan haikali? Mutanen za su amsa su ce, Saboda sun yashe Ubangiji Allahnsu, wanda ya fitar da su daga Masar, suka kuma rungumi waɗansu alloli, suna yi musu sujada. suna bauta musu ne, ya sa Ubangiji ya kawo dukan masifan nan a kansu, waɗansu ayyukan Solomon A ƙarshen shekaru ashirin da Solomon ya ɗauka yana gina haikalin Ubangiji da fadar sarki, sai Sarki Solomon ya ba wa Hiram sarkin Taya garuruwa ashirin a yankin Galili, gama Hiram ya tanada masa dukan katakai al'ul da na fir. da kuma zinariyar da ya bukaci domin aiki, gama sa'ad da Hiram ya zo daga Taya don ya ga garuruwan da Solomon ya ba shi, sai bai ji daɗi ba, sai ya ce, Wanda irin garuruwa ke nan, ka ba ni, ɗan'uwana? Saboda haka ya kira su ƙasar Kabul, sunan da suke da shi har wa yau, Hiram kuwa ya aika wa sarki talenti ɗari da ashirin na zinariya. Ga lissafin ma'aikatan gandun da Sarki Solomon ya ɗauka don ginin haikalin Ubangiji, da fadarsa, da madogaran gini, da katangar Urushalima, da kuma Hazor, Megiddo, da Gezer, Fir'auna sarkin Masar ya kai wa Gezer hari, ya kuma ci ta da yaƙi, ya sa mata wuta, ya kashe Kan'aniyawanta, mazaunan wurin, ya kuma ba da ita a matsayin kyautar aure ga ’yarsa matar Solomon. Solomon kuwa ya sāke gina Gezer, ya gina Bet Horon ta Kwari, da Ba'alat, da Tarmor a hamada na cikin ƙasarsa, haka kuma ya gina dukan biranen ajiyarsa, da garuruwa domin kekunan yaƙinsa, da garuruwa domin dawakansa, ya gina dukan abin da ya so ya ginawa a Urushalima, da Lebanon, da kuma ko'ina a dukkan yankin da ya yi mulki, dukkan Amoriyawa, da Hittiyawa, da firiziyawa da Hiwiyawa, da Yebusiyawan da suka ragu a ƙasar, waɗanda ba Isra'ilawa ba ne, wato, waɗanda suka ragu a ƙasar, waɗanda Isra'ilawa ba su iya hallakawa ba, su ne Solomon ya ɗauka suka zama bayinsa don aikin gandu, kamar yadda yake har wa yau, amma Solomon bai mai da Isra'ilawa bayi ba, su ne mayaƙansa, shugabannin gwamnatinsa, dogaransa. shugabannin sojojinsa, da shugabanninsa na kekunan yaƙi, da mahayan kekunan yaƙinsa, su ne kuma manyan shugabanni masu lura da ayyukan Solomon, su ne shugabanni ɗari biyar da hamsin masu lura da mutanen da suke aiki. Bayan ’yar Fir'auna ta haura daga birnin Dauda zuwa fadan da Solomon ya gina mata, sai ya gina madogaran gini. Sau uku a shekara Solomon kan miƙa hadayin ƙonawa. da hadayun salama a kan bagaden da ya gina wa Ubangiji, yana ƙona turare a gaban Ubangiji haɗe da su, ta haka ya cika abin da ake bukata na haikali. Sarki Solomon ya kuma gina jiragen ruwa a Eziyon Geber, wadda take kusa da Elot a Edom, a bakin Jan Teku, Hiram kuwa ya aiki mutanensa masu tuƙan jirgin ruwa, waɗanda suka san teku don su yi hidima a jerin jiragen ruwa tare da mutanen Solomon, suka tafi Ofir suka kuma dawo da talenti ɗari huɗu da ashirin na zinariya wanda suka ba wa Sarki Solomon.